الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يجيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى بدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 25 talata ashirin da biyar ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road a gwari mijiyar e, kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da tafsirin littafin allah subhanahu wa ta'ala inda muka kwana a cikin suratul baqara aya ta 193 a jerin gwanon tafsirin wannan shekara shine shi ne majalisi na 27 yau da izinin Allah za mu tashi a kan aya ta 194 da Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فاتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين yana ba da doka wanda yake sananne ne ga larabawa tun kafin zuwan musulunci akwai watannin da ake kira ashhurul hurum watanni masu alfarma wa'annan watanni Ka'ida tun kafin zuwan musulunci laraba ba sa yaƙi a cikinsa kuma sukan taƙaita mu'amalarsu a ciki wanda yake da alaƙa da sabon Allah wannan watannin su ne zulka'ada zulhijja muharram da rajab wa'annan su ne ake kira ashur al-hurum watanni guda hudu masu alfarma lokacin da musulunci ya zo sai ya ƙara jaddada wannan doka saboda ai tun kafin ƙuraishawa wanda suke mushirikai ai akwai annabi ibrahim da ɗansa annabi ismail wanda kuma sun gudanar da ibadarsu a irin waɗannan watanni wanda musulunci Allah ya tabbatarwa da bayinsa a kai to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba sa yaki a ciki saboda an san huruminsu kuma wa'annan watannin har yanzu dokan na nan ni da kai idan muka saba wa Allah a cikinsu laifin da ake rubuta mana a fayil ɗinmu ya sha daban a sauran watanni guda hudu a da ba su ba yanzu zulqa'da da zulhijja da muharram da kuma rajab wa'annan watannin guda hudu idan mutum ya saka wa Allah a cikin ɗaya daga cikin wa'annan watannin rubutun da ake masa a fayil ɗinsa times ne saban da ake rubuta masa tsakaninsa da Allah times amma duk wani laifi da ba wa'annan watannin guda hudu ba ana rubuta masa daga daga ɗaya ne ko idan mutum ya saba wa Allah ana rubuta masa laifi guda ɗaya ne tilo. amma a wa'annan watannin guda hudu ana rubuta masa times two idan ya saba wa Allah to yaƙi a cikinsa shi ma haramun ne duk musulman da ya fita yaƙi a cikin wa'annan watannin guda hudu Allah ba zai ba shi nasara ba amma idan aka afka wa musulmai aka fada musu a cikin wa'annan watannin to musulunci ya ba su hurumi su kare kansu ai da ban ba su suka fara yakin ba to shine sai Allah ce ash-shahrul haramu bish-shahril harami watanni masu alfarma wa'annan guda hudun wanda Allah madaukaki yace inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ard minha arba'atun hurum sai Allah ce me ala tazlimu fihinna anfusakum Allah madaukaki yace lalle kidayan watanni a wurin Allah watanni goma sha biyu ne Allah ya tsara tun da Allah ya halicci sammai da kasai Allah ya tsara watanni guda goma sha biyu wa'annan Muharram har zuwa Zulhijja sai Allah ce minha arba'atul hurum a ciki akwai guda hudu masu alfarma wa'annan guda hudun sai manzo Allah ya fassara su a hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira za Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-sanatu 12 shahara shekara watanni goma sha biyu ne minha arba'atun hurum a cikinsu akwai guda hudu masu alfarma talafatun mutataliyatun guda uku suna biye da juna zulqa'da zulhijja wa muharram kaga su ne guda uku a biye suke da juna ko sai manzo Allah ce wa rajab mudra alladhi baina jumada wa sha'ban kaga rajab shine aka tsaki tsakanin jumada akhir da sha'ban to shine sai Allah ce fala tadlimu fihinna anfusakum ku kuskura ku zalunci kawukanku a cikin watannin nan guda hudu kaga doka ce Allah ya bada kada a yi zalunci a ciki to shine Allah ya ce a shahrul haram bish-shahril haram watanni masu alfarma da watanni masu alfarma ku musulmai haramun ne ku yaki a ciki amma idan mushrikai sun far muku a wa'annan watannin masu alfarma ku kare kanku a ciki saboda wata ne mai alfarma ku kare kawukanku a cikinsa walhurumatu qisas su kuma ababen da Allah ya haramta na zubar da jinin ɗan uwa musulmi idan aka yi su sai a yi kisasi saboda a can baya mun karanta wala kun kisasi, hayatun ya ulil albab a cikin kisafi akwai rayuwa gare kuma abuta hankula wancan ya sare ma wancan kunni shi ma sai a sare mai kunni al'uzuna bil'uzuna kenan hasinta bisin wancan ya cire ma wannan haƙori kai ma sai a cire maka haƙorinka shi ne sai Allah ce wal duruha kisas shi kuwa ciwo ana masa kisasi me ake nufi da irin wannan shine mutum ne ya ɗauki ƙarfe ƙatoto ya maka wa ɗan uwansa musulmi a kai da ya maka masa sai rotsa kan shi wannan ɗin bai mutu ba amma ya ji rauni mai girma a kansa aka kai shi asibiti aka yi tiritin ɗinsa har Allah ya ba shi lafiya to yanzu za a ce tun da ya rotsa ma na kai shi ma bara a rotsa mai a'a saboda a nan in aka ce za a rotsa masa kai yana iya rasa rasa shi kuma amma shi wannan saboda irin wannan katon karfan inda za a dake shi shi da shi yana iya haukacewa ko kuma yana iya mutuwa da a kai akwai kwakwalwa ko shi wannan Allah ya taimake shi bai mutu ba kuma bai haukace ba to amma ya ji rauni mai girma har Allah ya warkar da shi daga wannan ciwo to shi wannan za a yi kisasi ne saboda haka sai biya kuɗin diya saboda shi yanzu an ce za a dake shi akai yana iya ɗayan biyu ko ya haukace ko kuma ya mutu to yanzu sai a masa ya biya kuɗin diya kuɗin raƙumi ɗari miliyan nawa kenan a yanzu ba miliyan ɗari da biyu to yanzu sai a ce ya biya miliyan ɗari da biyu saboda zasun da aka yi masa in aka ce za a fasa masa kai yadda ya fasa ma wancan zai iya mutuwa zai iya kuma ne cewa ɗayan biyu ya kasance ya yi surviving daga wannan shine mai nisan ko saboda abin da aka rubuta ma wannan ba shi aka rubuta ma wannan ba to ganin haka sai a tatse shi ya biya wannan kuɗin sati kenan to wanda in ma ba yi da shi ƴan uwansa da danginsa dukkansu sai an tatse su sun biya wannan kuɗin kaga gaba in Allah ya da mutumin da ya fito daga wannan gidan zai ƙara yi ma wani wauta ba saboda sun san irin wahalar da danginsu suka sha kafin aka gama biyan al'awa ne biyar wancan na kisasun da aka yi masa Shi ne Allah ya ce wal hurumatu kisas. ababan da aka wuce gona da iri a kansa za a yi kisasi ne akai a biya saboda shi yanzu an ce za a yi wannan zai iya halaka ko kuma ya iya haukacewa kaga shi kuma ba haukata shi ba da haukata shi yayi to shi ma wannan sai a ce shi ma sai a haukata shi a masa abin da zai haukace shi ma sai ya zama na cewa daidai wa daida amince wannan ba ruwan Allah wannan ya fito daga babban gida wannan kuma me talaka ne ba ruwan Allah dukansu ne bayi ne na Allah saboda haka wannan dokar ita ce ke kansa to shawa kamar yadda Abdullahi dan Abbas da Imam Bahar da Imam Siddi da imamu Qatada da muqsam da kuma arrabi'u rabiu bin anas da afa sun ce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi umra na shekara ta shida daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina an samu Qurayshawa sun hana shi shiga shine sulhu da aka yi sai suka ce to abinda yasa Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan haramu الشهر الحرام بالشهر wal والحرمات قصاص sai imamu ibnu kathir ya fassara shi da ruwayin imamu ahmad a cikin musnadinsa daga jabir dan abdullahi ya ce lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaghzu fi shahri haram ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bai kasance yana yaƙi a wata daga cikin watanni masu alfarma ba watannin nan guda hudu illa an yughza wa yaghzu sai dai idan aka afka masa yaƙi shi ma sai ya rama kuma sannan amma shi da kansa da sabansa a kai farmaki ba sa yi sai dai in an kai musu su ma su mai da martani a cikin wannan idza hadarahu aqama hatta yansalif idan watan ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin waɗannan watanni guda hudu manzon Allah yana kamewa ne har sai watan ya shuɗe sannan sai ya mai da martani amma a waɗannan watannin guda hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya taɓa yadda ya je yaki haka kai ma musulmi mutumin da ya sha giya a watan al hurum laifinsa ya fi girma a wurin Allah akan watannin da ba shi ba haka mutumin da ya karya a watanni daga cikin watannin ashhur laifinsa ya fi girma a wurin Allah akan mutumin da ya karya a watannin da ba shi ba mutumin da ya zina a watannin al hurum ya fi girma a wurin Allah akan wanda ya zina ba a ɗaya daga cikin wa'annan watannin ba mutumin da ya ci haramun ɗaya daga cikin watannin da masu alfarma laifinsa da girmansa ya fi girma a wurin Allah fiye da wanda ya ci haramun a watan da ba wannan watannin ba amma kaga dukansa haramun ne ko amma sai dai na watannin nan guda hudu sun fi girma a wurin Allah saboda ana ana doubling ɗinsa ne to haka shi ma aikin alkhairi idan ka yi shi a cikin wa'annan watannin haka ake rubanya maka ladansa shi sa a cikin wasannin nan guda hudu ka samu yini guda goma da ya fi kowace yini daraja a wurin Allah su ne goma farko na watan zulhijja ko watan ramalana ka cokaf ɗinsa bai kishi ba shi ne goma farko na watan ramalana ina fata an gane na zulhijja goma farko na watan zulhijja yinin darajarsu a wurin Allah ya fi watan ma ramalana gabaki ɗanta kwanaki guda goma haka manzo Allah ya ce amma shi wannan sahabbai abin ya daure musu kai suka ce walal jihadu fi sabilillah ko jihadi ne bai kai shi daraja a wurin Allah ba manzo Allah ce ko da jihadi ne ga dai jihadi irin ta goma shin da Allah ya ajiye wa mujahidai ko to ko jihadi bai kai shi daraja a wurin Allah sai ce illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji bi dhalika min shay sai mutumin da ya fita jihadi da dukiyarsa gabaki ɗaya a ce tiriliyan ka mallaka a duniya ka kwashi tiriliyan ɗin nan ka tafi jihadi ba tiriliyan ba ranka to shi ne za ka samu ladan ibadar da mutane suka yi a goman farko na watan zulhijja ka hoto ka karamin aiki bane ko to shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi dangane da wannan to dalilin haka ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗaitar da al'ummansa wajen yin ayyuka na alkhairi a goman farko na watan zilhijja Allah maɗaukaki Allah maɗaukaki ya tsara wannan ne saboda a gwada ni ni da kai yanzu a cikin watanni guda goma sha biyu sai aka ce guda hudu su kuma ana so a tarbiyyantar da ni da kai mu saba da biyayya ga Allah saboda sauran ragowar watannin mu iya barin saban Allah yanzu ba ga watan ramalana muke ciki ba kuma gashi kowa yana son yin ayyuka na alkhairi ba kaga tarbiyya ce aka ba mu to wannan tarbiyyar ana so idan ramalanan ya shuɗe mutum ya saba a wa'annan ibadojin da ya saba yin su a watan ramalana kyautatawa kaga da aka azarta shi kaga sai ya saba da kyautatawa taimako kaga mutum da ya a wannan ya saba saboda bayan watan ramalana ya ci gaba tilawa mutum ya saba saboda bayan watan ramalana ya ci gaba karatu na ƙur'ani da sauransu ya saba nan koyan karatu na addini kaga yawanci mutane ba sa tattara tunaninsu sai lokacin ramalana ya zo inda akwai tafsiri za ka ga mutane sun je bayan kuma ramalana masallatan nan da suke zuwa ai ana karantarwa tsakanin magariba da nishadi amma kuma ai ba a zuwa ramalanan ne za a zo a cika ramalan na wucewa shi kenan sai shekara kuma gari tsaurai kaga wannan tarbiyyar ana so su saba da shi ne bayan ramalana to sai aka zo da wa'annan watannin guda hudu zulqa'ada kaga ɗaya kenan zulhijja biyu kenan muharram kaga uku a jere kaga mutumin da aka bashi tarbiyya a wata uku a jere kaga zai saba kamar recruitment ne ake masa kaga sauran ragowar watanni zai ci gaba da ƙoƙarin ɗabbaka wa'annan abubuwan saboda ya bi jikinsa idan ko ya bi jikinsa kaga ya tsira a duniya kuma ya tsira ina a lahira to shine amfanin sai Allah ya ce fa mani da alaikum fa'tadu alaihi bi misli ma da alaikum duk mutumin da ya muku ta'addanci ku a matsayin ku na musulmi ya far muku kuma ku mai da martani akan farmukun da ya yi kuma ku rama kaga anan doka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya bada wa in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bi Allah ce idan za ku mai da martani akan cutar wanda aka yi muku to ku mai da martani gwargwajen irin cutar wanda aka yi muku amma sai Allah ce wala in sabartu huwa khairul lisabirin amma da za ku yi hakuri shine yafi alkhairi ga masu hakuri wani ya cutar da kai kada ka ce ai kai ma za ka rama sai ka mai da martani Allah ce yin hakurin shi yafi maka alkhairi amma idan kafirai da mushrikai suka afka muku suka muku ta'addanci kuma ku rama ta'addancin da suka yi muku kwatankwacin abin da suka yi muku sai Allah ce wattaqullaha amma ku ji tsoron Allah a wajen mai da martani kada ku wuce gona da iri wa alamu anna Allah ma'al muttaqin ku sani cewa lallai Allah yana tare da masu takawa mafhumul mukhalafa wanda ba yi da takawa Allah baya ne baya tare da shi wannan kuma shine wasiyar da Allah ya wa mutanen farko da mutanen ƙarshe ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم wa ان اتقوا الله Allah ce hakika tabbas mun yi wasilci ga waɗanda aka ba littafi Yahudawa da Nasara da kuma al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa ku ji tsoron Allah. ga wasiyar mutanen farko mutanen ƙarshe kenan shi sa Allah ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk mutumin da ya ji tsoron Allah Allah yana kawo masa mafita wa yarzuqhu min haythu la yahtasib Allah zai azurta shi ta inda bai taɓa tsammani ba wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya wadatar masa Allah zai kare shi daga sharri Allah zai kare shi daga fitina inna Allah wa amri lalle Allah sai ya cimma burinsa na al'amari ya tabbatar da abin da ya zartar qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra duk wani abu Allah ya sanya masa tsari yadda zai gudana kuma ya tafi a kansa saboda haka wannan doka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bada sannan ya ce wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin ku sani cewa Allah na tare da masu tsoron Allah sai zo da ma'iyya khassa bil wasfi wato Allah na tare da wanda yake jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kadai shi ma zai kawo masa mafita a rayuwarsa wannan yana nuna mana dokar Allah subhanahu wa ta'ala akan waɗanda suke yin ta'addanci ko suke afkawa waninsu ko suke fadawa cikin wato kisa Allah ya ce idan sun muku ku maida musu da martin sai Allah ya ce wa anfiqu fi sabilillah sai ya bada umarni ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka ciyar domin ɗaukaka karmar Allah wala tulqu bi aydikum ila tahlukati kada ku jefa hannayenku zuwa ga halaka wa ahsinu ku kyautata in Allah yuhibbul muhsinin lallai Allah yana kaunar masu kyautatawa hadisi ya inganta a cikin sahihul bukhari daga huzaifa cikin wannan aya manza da Allah madaukake sauka manza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi kum ila tahalukati ku ciyar da dukiyarku fi sabilillah domin ɗaukaka karman Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wala tulku bi aidikum kada ku jefa hannayenku zuwa ga me at-tahalukati zuwa ga halaka to wannan gaba gaba ce ne ada wanda akwai ka'ida ta malaman fiqh da usul fiqh a ciki na farko dai Allah ce wa anfiqu fi sabilillah ku ciyar domin ɗaukaka karman Allah wannan sai nuna ciyarwa ana yi ne don wa Allah Allah ya yi kana da arziki sai ka ciyar da wani to farkon abin da ake so ka sa a zuciyarka Allah kake so ya baka ladan sakamakon ciyar da shi na biyu ka tarbiyyatar da zuciyarka ba sai ya gode maka ba dan kadari ya shiga aikin ka ta fata maka aiki kamar yadda sahabbai Allah ya yabe su yake cewa innama nut'imukum wajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura muna ciyar da ku ne innama nut'imukum wajhi Allah muna ciyar da ku ne dan neman yaddan Allah fuskan Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma bukatan sakamako daga gare ku balle ku mana godiya akan wannan aiki sai Allah ya ce kama nut'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira saboda sun ciyar ne saboda suna tsoron wani yini wanda sharrin wannan yinin ne kan tsatsi ne فوقاهم الله شر ذلك sai Allah ya tsiratar da su daga sharrin wannan yini walaqahum nadratan wa surura ya hada su da hasken fuska da kuma farin ciki shine shiga gidan aljanna Allah ka samu ciki sai yake wala tulqu bi aydikum ila tahlukati nan filin mudari'un ne maqrunun bila annahiya fi'ili ne mubari'i wanda aka hada shi da hani na game dokar Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce wala tulqu bi aydikum ila talukati kada ku jefa hannayenku zuwa ga halaka duk wani abin da zai sa ka halaka idan ka fada a ciki kai haramun yanzu misali mutum ne ya ga electric kuma sai ya zo ya ce wai zai taɓa saboda ai shi an ba shi juko na wuta baya kama shi idan ya kama sai wutan ya shafi ɗin sai mutu laifin waye ya zama laifinsa saboda ya jefa kansa zuwa ga mai halaka kaga anan Allah zai masa hisabi misali ne mutumin da bai iya ruwa ba sai ya ce a kai shi swimming pool aka kai shi swimming pool sai ya je ya fada ai akwai wajen yara ko akwai wajen manya kuma manyan ma hawa-hawa ne akwai wanda baya wuce nan shi sai ce a kai inda zai je ba tsaye zai shanye shi aka ɗauke shi aka kai shi wajen amma kuma ashe bai iya ruwa ba kuma ya san bai iya ruwa ba nan da ya fada cikin ruwan shi kenan dalilin haka sai Allah ya yi ajalinsa ya mutu yanzu ne za a ce ya kashe kansa da ne da kansa saboda ya afka zuwa ga halaka Allah kuma ya ce wala tulku bi aidikum ila tahlukati kada ku jefa kawukan ku zuwa ga me zuwa ga halaka har ila yau a wannan gaba Shi ne dalilin da malaman usul fiqi da Imam Ahmad bin Hanbal suke kafa hujja a kan cewa baya halatta idan mutum ya shiga halin kakani kayi ba abinci a gidansa sai ya zo ya ga mushe sai ya ce shi ba ruwan shi da ba ruwan shi da mushe sai ya ki daukan abincin ya ci har Allah ya kaddara ya mutu saboda wannan yunwa Imam Ahmad ya ce zai shiga wuta saboda ai Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahlukati kada ku jefa hannayenku zuwa ga me halaka shi kuma wannan ya maida al'amarinsa zuwa a karan kansa bai maida martani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tarbiyyar da ya ba al'ummansa ba saboda haka wannan ya fada cikin halaka sai Allah ce wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin saboda lallai Allah yana son masu kyautatawa Imam Bukhari ya fitar da hadisi daga Huzaifa Allah ya kara ya ja a gare sa yace wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati qala nazalat nafaqati wannan aya ta sauka ne akan ciyarwa ورواه ابن أبي سعيد أبي حاتم مثله قال يتي إمام ابن أبي حاتم يا رويت حديثي كتم كتم ون وقال سنما يجي وروي عن ابن عباس ومجاهد أن نقلت لدى عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وإكرم إمام ابن إكرم وسعيد بن جبير سعيد بن جبير وعطاء بإمام عطاء والضحاك بكما إمام ضحاك والحسن بكما الحسن البصري وقتادة السدوسي وسدي ومقاتل بن حيان ونحو ذلك dukkan waɗannan malaman sun tafi akan cewa ciyar wanda ake nufi a nan shine don ɗaukaka karman Allah addinin Allah ya yadu addinin Allah ya wanzu a doron ƙasa wannan shine dalilin da Allah ce wa ahsinu ku kyautata sai ce inna Allah yuhibbul muhsinin saboda Allah na son masu kyautatawa ranka an ce ka kyautata kada ka azabtar da ranka kunnanka an ce ka kyautata masa kada ka ji haramun idanka ka kyautata masa kada ka kalli ne haramun bakinka ka kyautata masa kada ka faɗi abin da yake mummuna ne sa'annan kuma zamantakewa na ɗan uwa musulmi ga baki ɗaya abu ne wanda ake so a kula da shi shi sa Allah ce ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa to duk mutumin da ya kyautata mu'amalarsa na farko zai samu lada mai girma a wurin Allah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min shay'in afqalu fil mizan mithla husnul khuluq a ranar tashin kiyama babu wani abin da ya kai kyawawan ɗabi'u lada tsakanin bawa da ubangijinsa wannan dalili ya sa imamu ibn kafir ya nakalto magana daga lais bin sa'ad malamin imamu shafi'i da karininsa daga yazid ibn abi habib cewa ya zo zuwa garin aslam ko kabilan aslam wani mutumi daga cikin mutanen sahabai wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina sun zo kastantiniya wajen haduwa da makiya suka ce musuluncinmu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi magana akan wannan cewa abu ayyub ansari da wasu mutane ya jefa kansa zuwa da halaka sai abu ayyub ansari ya ce mun san wannan ayar mai take nufi ƙayar nan ta sauka ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sahibna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam wa shahidna ma'ahu mashahid mun kusanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen mu'amala kuma duk wani wuri da ya halarci wajen mun halarci wajen wa nasarnahu muka taimaka masa alamma fashal islamu wa zahara lokacin da musulunci ya karaɗe duniya ya bayyana yace ijtama'na ma'shar al-ansar mu muka haɗu tarin mutane na mutanen madina na jiyan yana tattaunawa tsakaninmu da juna a kulna sai muka ce ladi a karamana Allah bi suhbati nabiyihi sallallahu alaihi wasallam wa nusrihi Allah ya karrama mu yasa muka zama sahabansa kuma masu taimakon sa hatta fashal islamu wa kasura ahlahu har sai da musulunci yayi yawa a doron ƙasa ya karaɗe duniya ga baki ɗaya wa kunna qadi asarnahu ala al-ahlina wal amwali wal aulad ko da yake mun fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da iyalan gidanmu sama da zuciyarmu, sama da kuma wato ƴaƴanmu wa qadi wada'at al-harb awzaraha alhali ai ga faɗa an riga an daina faɗa kuma fa narji'u ila ahlina wa auladina to ai shi kenan mu koma gidajen wajen iyalanmu fanaku fanukima fihima mu zauna tare da su a cikin rayuwar mutum da musulunci an samu nasara an samu abubuwa da yawa fa nazara fina sai Allah ya saukar da wannan aya wa anfiqu fi sabilillah ku ciyar domin ɗaukaka kalman Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa hannayenku zuwa ga abin da zai halaka ku kanat at-tahlukatu al-iqamatu fil ali wal mal wa takul jihad sai Allah ya fassara taluka anan kada ku jefa kanku zuwa ga halaka Shi ne mutum ya ki zuwa jihadi sannan ya cinye dukiyarsa sa'annan kuma ya karkata zuwa ga 'ya'yansa ba ruwansa da al'amari na duniya wannan yana daga cikin musiba da jarabawa da wannan al'umma Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce ta da shi halaka shine mutum ya bar dokar Allah ya je ya dinga yin wa'ansu ababen da Allah bai yarda da su ba zai sa Allah ma ya fushi da shi to wannan mutum ya jefa kansa zuwa ga halaka shine dalilin saukar da aya sai dai malaman ulumul qur'an suna cewa al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab abun lura a cikin aya shine dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani akan cewa al'ummarsa kada su jefa kansu cikin halaka kuma Allah da kansa ya faɗi wannan halaka kuwa shine mutum ya bar dokar Allah ya je wani doka da ba na Allah ba kuma ya doge a kansa ya bar dukiya ya karkata zuwa ga iyalai idan mai kuɗi ne ya karkata zuwa ga 'ya'yansa idan mawadaci ne haka shi ma talaka ya karkata zuwa ga iyalansa sa'annan kuma ya karkata zuwa ga 'ya'yansa saboda wa'annan suna daga cikin ado na al'amarin rayuwar duniya ‘ya'ya da dukiya da mata shi sa Allah ce wasu daga cikin iyalanku da matanku makiya ne a gare ku ku yi hattara da su da su halaka ku to Allah maɗaukaki ya ce Allah yana son masu kyautatawa kamar yadda maza Allah ce inna Allah ka kataba ihsana ala kulli shay'in lallai Allah ya wajabta kyautata wa duk wani abu halitta ana so mutum ya kiyaye ya kula saboda kada ya fada cikin wannan anan Allah maɗaukaki dai ya nuna mana cewa kada mu jefa kanmu zuwa ga halaka to duk wanda ya kai kansa zuwa ga halaka aka kashe shi amana ce Allah ya bashi na ransa Allah zai turke shi a kai kamar yadda Imam Ahmad ya faɗi mutumin da ya je robbery ya kai kanshi zuwa ga ina halaka daman ya san du oda ne ko idan aka kashe shi ya faɗa cikin halaka saboda ya kai kansa zuwa ga mai halaka wanda ya ɗau sara suka a matsayin rigan kawansa idan ya fita da takobi ya fita du oda ne ko ko dai ya dawo ko kuma ne ko a kashe shi to shi ma haka haka shi ma bandit shi ma ya san du oda yake yi ko ko dai ya dawo ko kuma a kashe shi to shi ma wannan ya kai kai shi zuwa ga halaka amma shi wannan zai mutu a haka to ya cancanci ya shiga cikin hukuma ta ubangiji da halaka shi sa malamai suka faɗi wannan doka a kansa akan hadisin Abu Dawud da imamu Tirmidhi da imamun Nasa'i da Abu bin a tafsirin wannan aya wanda imamu Hakiman mai naisaburi ya fitar da shi a cikin Mustadrak nasa haka imamu Tirmidhi da isnadi hasanun sahihun wanda ya rawaito sa ne a bisa sharadin Imam Al-Bukhari da Imam Muslim duk da yake Imam Al-Bukhari da Imam Muslim da su fitar da wannan hadisin ba a cikin sahihinsu sai dai imamu hakim ya ce dalilan ya cika sharuɗan da imamul bukhari da musulun suka yi gindaya za su fitar da hadisi a cikin sahihinsu saboda yanayin lokaci za mu amsa tambayoyi insha Allah subhanahu wa ta'ala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام لأن في الحديث نعلم ya yi ta kuka cikin da ya samu ba tare da samun ya Allah ma ya shiga da yana tsaya da a cikin sallah gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan hada sahu da kuma daidaita sahu yace la taswunna sufufakum naran da Allah ko dai ku daidaita sahunku ko la yukhalifanna Allah baina wujuhikum ko kuma Allah ya sanya sabani a fuskokinku bi ma'ana ya jefa kiyayya a matsayinku na musulmai Allah ya cire kauna da bege a zukatanku ya jefa muku kiyayya ga ku musulmai amma ba ka kaunan juna kaga wannan kenan sannan kuma a wajen sahu ana so mutane su kula saboda wani lokaci za ka ga mutum ga sahu amma ya je can ya tsaya wai saboda ya shigo yana ganin cewa idan ya yi taho a hankali zai iya rasa sahun sai ya tsaya a can to manzala ce la salata liman salla khalfa saf duk mutumin da ya yi sallah ba a cikin sahu ba bai da sallah amma wannan ba yana nuna maka in ka ga mutum ya tsaya can ka ce haka da sallah ba ko kamar wani ustazu ne da ya karanta wannan hadisi ba tare da ya fahimci fikihun ba kawai ya karanta hadisin ne a cikin bulugul maram yana zuwa sau sallah an gida da sallah sai ce daga nan zuwa can ba su da sallah sai cikin masallacin ya daga kai ce in ji uban wa Ka gane? ai ya karantar da mutane kamata yi ko ya nuna cewa laifi ne ga abin da manzo Allah ya ce da kuma kamancin haka to kada ka je ka je ai malam ya ce saboda haka ba ku da sa'a wanda ya haka dai ba yi da sallah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to idan mutane suka haka sai a faɗaɗar da su a ce to mutane ku kiyaye sahu ku daidaita sahu a haɗa kafa da kafaɗu sa'annan kuma a daidaita sahu Allah ka shirya da mu. Assalamu alaikum malam. Tambaya na a nan shi akwai wata addu'a na daban da ake yi a yin shukur ba a yin wata addu'a kawai sujjada ce ake yi idan ka yi kawai ka gode wa Allah suka ce alhamdulillah kamanci wannan amma bai zo da ga wani nassi karara na hadisi cewa manzan Allah ya faɗi ga wata addu'a da ake yi ba to amma tunda an kira shi sujudu shukur godiya za ta yi wa Allah ko wata ni'ima da ya maka idan ka yi sujjada sai ka ce alhamdulillah na gode wa Allah shikenan ina ne aka fara kiran sallah a maka ko a madina domin na kai magana a cikin karatun na ba shi a bilal allah ya fi da shi ya yi kiran sallar farko a garin makka a makka aka fara sallah amma ba a kira sallah ba saboda ba su da karfin da za a kira sallah kowa ya ji saboda haka a madina aka fara kiran sallah a nan kuma aka karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin ladan amma a makka ana sallah amma ba a kiran sallah amince wannan a madina ne aka aka ba da hukuncin ladan shi sa manzon Allah ya ce wa Bilal kira sallan farko mutanen makka su ji kiran sallan farko an gano wannan yawa tambaya ta yi sallah sallar ce ta yi kwanciyar to tun da ta yi kwanciyar sallar za ka gyara za ka sake sabon sallar ba alwalar ba ai alwalar ba ta warware ba sallar ce ta bayyana al'auranka kuma al'auranka haramun ne ka bayyana shi kana munajati ga Allah kuma kana munajati ga Allah ka bayyana al'auranka wannan ya yi din ɗin ibadarka sai ka kace sabon sallah eh kuma sai ka kiyaye gaba wannan musamman matasa masu sa azan ko eh kamar yaro ya yi kashi a famfasa ya zazzago ko ba gaba ne kaga mutum ya sa kuma wani boxer sun ya fito da makamancin haka wannan ba daidai ba ne wannan al'ada ne ta masu luwaɗi yan prison na Amerika shi ne wai yau mutane suka ɗauko suna ɗabbaka a watsayin wayewa wannan ayi mutum ya kama da dabba ne ai Allah ka shirin da na wanda yake salamu alaikum sallallahu alaihi wa sallam amin wa iyyaka dan Allah malami ne ne hukunci da zan tsoka alqur'ani shari'a kuma yana da asali a addini taron tsokan Alƙur'ani nawa ne doka da ake ya ce dan Allah malami ne ne hukunci taron sautar mai Qur'ani a shari'a kuma yana da asali a jini. shi dai idan sauka ne da take magana a kan irin saukan da ake yi na makarantu ba a taɓa samu magabata sun karanta ƙur'ani sun yi irin wannan ba ina ba ta an gani sa'annan kuma a wannan gaba yawanci suna yi ne saboda iyaye a shajja'a su su kawo yaransu zuwa makaranta abin mu'amala amma da sunan addini ba a samu ana yin wannan ba to shi sa wasu daga cikin malamai suke ganin ma hakan ba daidai ba ne amma wasu suka ce ai babu mu'amala ne wajen tarbiyya ne ana jinjarin ɗinsu ne saboda mutane su yi kwaɗayin shiga a kawo yara makaranta don su samu tarbiyyar da ake samu don wani lokaci a wajen ne kake iya sani ah, a sai ana karantarwa a makarantar amince wannan bincike suka ce to babu komai a wannan babun amma da sunan cewa a zo dole sai an yi wannan sai a ce a'a irin abubuwan da malamai suke sa cewa dole sai an yi ne a makarantu to shine za a ce nan kuskure da suke yi kallafa wa iyaye dole sai an yi kaza an yi kaza an yi kaza to shine wannan kuskure amma a addinance karatu Qur'ani ana karantar da mutane ne su gane Qur'ani su san ma'anarta su bautata wa Allah da shi Allah ka shirye da mu shin juyowa zai yi ko ko zai yi ko juyowa zai yi ba hannunsa zai yi ko ba mu mun saba da cewa in alwalar liman ya warware kawai sai dai kai hannu ya jawo a'a ai yanzu baya sallah da alwalarsa ta ya kala kwaddam a ina shi kawai sai ya juyo ya natsu wanda ya ga ya natsu da shi sai ya jawo shi ya shigo amin jannan saboda ai yawanci mutane sukan yi kwaɗayin suna so su tsaya a sahun gaba ko su kuma ba limamai ba ne su ana jawo shi zai janye wani ma zai kaɓe hannun liman saboda me asirinsa zai tonu mangalubi zai karanta ko to kada a sani kaga Allah ya rufa mai asiri yana ta sallah ba ne san mangalu ne yake karanta waran rari ne yake karanta ba wanda ya sani amma ana jawo shi kaga asiri zai todo to shi sa shi sa liman sai ya juya ya ga wanda ya dace sai ya jawo shi shine daidai na'am na da wata ta ce min kafa wadai haramun ta amma ba ka fara dokoki wato kasan abin da malamai ke cewa istajil qabla an ta'taqid ka nemi dalili kafin ka ka abu a zuciya ka ta riga ta sa abin a zuciya tana so saboda cin banza da take ka san yana son banza wato a kanka kawai ka shigo ka ɗauko duk ƙareren mota sai ka jana ba wani ya shigo gari ina ya samu kuɗi ba wanda ya sani kawai irin wannan ne san zafi shi ke kawo wannan shi wannan haramun ne haramun ne haramun ne yana daga cikin abin da ake kira bai'ul gharar kasuwanci na yaudara saboda ai manzo Allah ce la wa wala dirara ba cuta ba cutarwa ko ومن ضار ضره الله ومن شاق شاقه الله هذا kenan a wannan abin ba ana hawa kan kudin ba in ya tafi shi kenan ba haka ne kudin shi kenan ya tafi kenan ko kuma ana iya barin shi a sako mai kudin saboda ana so ya turo wasu in ya turo aka ce a ya samu kaza sai ya turo mutane ɗari wannan mutane ɗarin shi kenan a ciki su kuma za su fansa wannan ya ko ba a yi sa'an nan kuma a ciki ai akwai yaudara misali ka sa dubu ɗaya misali dala dubu ɗaya sai aka yi kasuwanci a cikin kasuwancin sai aka samu riban dala miliyan ɗaya kai kuma an baka six amount ko kaga nan waye tutu kai saboda yanzu kuɗin da aka sama za a baka kaga riban da aka samu shi ya hau kai kai ka tutu to kaga wannan yana da cikin ka'idojin da musulunci ya haramta duk wani kasuwancin da ana shiga hakkin wani ai kada a cuce ka shi ma wancan kada ya cutu saboda haka wannan haramun ne kuma babu wani malami daga cikin malaman musulunci na zamani wanda yake malami ne na ahlus sunna aka yadda da sa da ya ce irin wannan kasuwancin halal ne sai dai ke ko shi san ransa ya sa ya ce shi dai yana kai to kaje ba game da Allah eh Allah ya mu dace Allah ya kara mana lafiya amin malami dan kasuwa ne ba na ajin shi kala ina juya amma ina da kuɗi da kadarori sai za a fitar da zakka mala ina da ƙarin bayani ne akan zakka in dai kuɗi ne tsurarta ba ta zauna ba ko tiriliyan take da shi in dai ba ta zauna ba ba zakka a kansa saboda akwai ka'ida na addini sai ya kai nisabin zakka sannan kuma ya shekara amince wannan ya shekara a ajiye ne ake fitar masa da zakka amma harkar da kake na kasuwanci urudin tijara kenan ko har abubuwan da kake sarrafawa na kasuwanci su ana ya su ne idan shekara ta zo sai a duba idan ya kai nisabin zakka sai a fitar masa da zakka amma shi kuɗi tsuran kuɗi in bai kai nisabin zakka ba kuma baya zama ko shekara nawa ne ba zakka a kansa saboda ka'idar da musulunci ya bada sai ya kai nisabi kuma sai ya shekara aji to kai dan kasuwa ne kana dan jin akwai kasuwanci a can za ka dauki kudin ka narka shi can kana ji akwai wani kasuwanci a can za ka dauki kudin ka sa shi a can wannan babu laifi tunda Allah ya san cewa juya kudin kake amma idan ka ajiye shi saboda gudun kada zakka ya hau kansa ya kai wata takwas ko sai ka ce a ah, bari kawai ka cire shi a nan ka sa a can ka gani dan ka yi wa abin giɓi to wallahi ana nan ana bin ka ko ka mutu sai ka fitar mai da zakka kuma kafin a yi rabon ka a ka'ida inda akwai daula ta musulunci daula ce ta musulunci za ta zo ta kidaya wa'annan kuɗin a cire zakkanka sannan a barwa magatanka sauran amma tun da yanzu mu a musulunci muke ba ku kuma 'ya'ya ku san wannan karatun in babanku baya fitar da zakka ku taimaka wa kanku ku taimaka wa mahaifinku idan ya mutu ku kidaye shekarun ku fitar da zakan kafin ku raba gado wannan shine taimakon da za ku yi wa mahaifinku bayan ya mutu kenan in kun yi kun tsira in ba ku yi ba Allah zai tambaye ku kuɗin da ya bar muku kuma shi zai lalace ba za ta muku amfani ba amma shi wannan tunda kun san cewa babanku ba baya fitar da zakka yanzu wajibinku ne zakka hakki ne na dukiya Abin da za ku taimaka wa mahaifinku kuma ku taimaka wa dukiyar ku shi ma ya ci gaba da haɓaka wanda za a baku na gadon shine ku fitar masa da zakka in kuka ƙi za ku yi jikar gafiyar aidu karatun dan kama ba wan ba wan dan kuɗin ba zai muku amfani ba Allah ka shirye da mu eh akwai yan uwa da suka same ni sun samu akwai wanda ya ce wan mahaifiyarsa ta rasu akwai wanda kuma ya ce kawunsa shi ma ya rasu akwai wanda ya ce wato wasu daga cikin danginsu Allah ya karɓi rayukansu da waɗanda ma suka faɗi da wanda ba su faɗi ba Allah ya fi musaninsu da suke muna roƙon Allah in dai musulmai ne Allah ya gafarta musu zanubansu Allah ya sa aljanna makomansu idan sun yi jinya jinyar nan ta zama kafara a gare su in kuwa babu jinya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mutuwa ta zama hutu a gare su abinda suka bari su kuma Allah ya musu albarka mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da limani yanda Allah ya hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tara mu a cikin firdausul a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallam da sahabbansa shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kasa a cikin zukatan su kaunan mu da jigen mu da tausayin mu su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma muna roƙon Allah ya kama ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar Allah ba ƴan uwan mu musulmi da suke hannun wa'annan bayagun mutane muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kawo musu dauki ya kawo musu lutufin sa ya fitar da su daga kankin wa'annan bayan Allah su kuma wa'annan bayan Allah da suke wannan aiki na ta'asa wa'anda za su shiryu a ciki ya Allah ka shiryar da su ka ba su ikon tuba da gaggawa wanda kuma kaddara ka ta gabata a kansu ba su shiryu ba ya Allah ka gwada kawukansu ka sa su ci kansu da kansu ba tare da jami'an tsaron sun wahala da su ba wajen kawar da su dukiyar gwamnati ko da makaman gwamnati ba mu kuma Allah ka kaddara ba mu fada cikin hannunsu ba ya Allah ka haramta mana fadawa hannunsa har zuwa ranar da za mu koma zuwa gare ka wanda ya gina wannan masallaci ya bada shi waƙafi ga wannan al'umma fi sabilillah muna roƙon Allah ka gina masa katafaren estate a cikin aljanna kai albarka ga zuriyarsa kai albarka ga dukiyarsa mu kuma mu ma ka gina mana katafaren estate a gidan aljanna mu ma ka albarka ga zuriyarmu yadda ka ba shi dukiya har ya salwantar da dukiyar a wajen gina irin wannan masallaci ya Allah ka ba mu dukiyar ninka dukiyarsa kuma ka ba mu ikon gina masallacin da ya tsara wannan da girma da komai sa'annan kuma idan mun yi ya Allah ka karɓa mana a matsayin ibada da mu da shi gabaki ɗaya ka tara mu a cikin ladar kuma ka saka mana gidan aljannan firdausi yanda haɗa fuskokinmu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka sa wannan azumin da muka yi tun daga farkonsa zuwa yau har zuwa ƙarshensa ya zama karɓaɓɓiya a gare ka ibadojin da muka yi ya Allah ka tausaya mana ka taɓa mana malamanmu irin su Dr. Ishaq Yunus da kuma Dr. Muhammad Suleiman da basu da lafiya suna kwanciya asibiti muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba su lafiya da sauran ɗan uwa musulmi wanda suke kwanciya a gida ko a asibiti ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya ka ya zama kafara a gare su mu kuma da ka ba mu aran lafiyar ka ba mu ikon ribatan wannan lafiyar kafin namu rashin lafiyar ya zo idan kuma ya zo Allah ka ba mu ikon cin moriyar wannan rashin lafiyar mu mai da al'amari zuwa gare ka ya zama kafara a gare mu kuma idan ta mu mutuwar ta zo Allah ka sa mu cika da kalman la ilaha illallah محمد رسول الله حتارى ما أسلمك الجوز الأعلى فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك